آله ومن بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نشأة الجهمية تاسو وان قنجيان نعم hunaka asbabun wa awamilun da at jahman ila qiyam bi nashr afkari eh za wato akwai sabubba akwai sabubba da kuma ainihin awamin wasu dalilai da suka da suka sanya jaham suka sanya jaham ya tsayu da yada fikiransa akwai dalilan da yasa jaham ya tsayu yana ta yada ainihin fikirorinsa alkabisa miyagunsa fi ausatin jama'ir jama'ir a cikin tsakiyar ainihin taron jama'a yana ta yada aqidansa wa min hadhihi al-asbab ala sabil al-misal lil hasb daga cikin wayannan sababba akan hanyar misali ba wai iyakan cewa ba za a dan kawo misali ne na'am ta'assuruhu bi ustazihi ma'abat al-jahan wato ya tasirantu da malaminsa mai suna ma'abat al-jahan alladhi kana jabariyan khalisan wanda shi ya kasance jabariya ne tsantsa shi ma abin aljuhani jabariya ne shi tsantsa shi misali faƙaji sa'ad a ra'uhu ma'abat fi jama'ir hakika ra'ayin ainihin ma'abat ya yaɗu cikin taron jama'a cewa ɗan adam wato tilasta mishi Allah ke yi ɗan adam ba shi da iko ya motsa ko ya yi wani abu ɗan adam yadda ka san ice haka yake sai in an juya shi shine ma'anan jabar an gane ko hakika ra'ayin wannan bawan Allah ya yaɗu cikin taron jama'a abala qatrihi tun kafin a kashe shi fa qama jaham fi qurasan sai jaham bin safwan sai rike a cikin qurasana yana kira zuwa ga runguman fikira na jabar al-mutlaq yana kira zuwa ga cewa dan adam ba shi da iko gaba ki daya an gane in kaga dan adam yayi sallah ko azumi ko zakka kawai Allah ne ya sa shi yayi wato ma'ana dan adam ba ba wani abin yabo a kan shi kamar yadda in mutum zai kamar zaka ajiye ice kai zaka juya shi ba shi da rai to haka dan adam ne yanzu wannan karatun da muke kawai kamar kawai ba mu san ma muna yi ba kawai juya ma ake yi an bai wannan to na kana fi balafin mufassiran mashhuran muqatil bin yawa a can garin balaf wani gari ne akwai wani malamin tafsiri shahararre ana kiran shi muqatil bin Suleiman, wa kanat shuhratuhu qad ammat bilad al-islam wato ya kasance shahararsa wannan malamin shahararsa ta game garuruwan musulunci malami ne ƙwararre a wajen tafsiri sosai lakin muqatil kana mushabbihan sai da cewa shi kuma muqatil din nan ya kasance mushabbihi ne shi shi yana da aqidar mushabbiha yana kamanta Allah da halitta tsantsa tsantsan tashbihi ba tsantsa Allah ta'ala yana da hannu irin nawa yana da fuska irin nawa Allah yana kwanciya yadda nake kwanciya yana cin abincin wato bana duk wani siffa wanda ɗan adam ke da shi shi muƙatir hmm. yana daidaita siffar Allah da na halitta shi mushabbihi da shi hmm. wa kana al-jahm yasma'u qabru shi jahm ya kasance yana jin labarin wannan bawan Allah bi annahu afrada fil isbat cewa ya wuce gona da iri a wajen tabbatar da sifofin Allah shi jaham yana yawan jin labari cewa ko malamin tafsiri da suna muqatil wato mutum ne wanda yake mushabbihi ya yi guluwi a wajen tabbatar da sifa har ya fada cikin tashbihi hatta ja'alan ja'alan lahu misal haqq eh wato har ya sanya Allah misal al-khalq misalin halitta fa zahaba ilayhi yaruddu sai ya tafi zuwa gare shi dan ya dawo da shi zuwa ga daidai fa akhta fi zanni sai yayi kuskure a wajen zatansa an gane ya tafi ne in je wajen bukatar in je in da shi dan in dawo da shi zuwa ga daidai hmm. to da ya tafi wajen shi sai yayi kuskure a wajen zatansa da annan mazhabahu allazi akhadahu min ta'addini dirham hadith domin mazhabansa wanda ya karba daga ja'ad bin dirham mazhaba ne ta ci kun gane ko mazhabu ta'dil eh shine mazhaba na kore sifofin Allah kuma shin wanne ne ba wanne ne ba shi gabaki daya yana kore ma Allah sifofin shi duka Allah baya ji Allah baya gani Allah ba shi da rai Allah baya magana Allah ba shi da hikima Allah ba shi da kaza duk wani sifan Allah ya kore ma Allah an gane ko malaman tauhidi suna cewa yana da abin da ake kira ta'dil khalis ta'dil ne cikakke ya kore ma Allah dukkan siffofi da sunan cewa wai siffofin nan sai kama da halitta an gane wannan ayi to shi kuma wannan yayi guluwi ya tabbatar ma Allah siffofi wanda wannan ya kore Allah yana ji kamar halitta yana gani Allah yana da baki Allah yana da hanci har da baki da hanci da kulle zai da ya tabbatar ma Allah shi bukatin hmm. kaga yayi guluwi wajen me isbat shi kuma wannan yayi guluwi wajen na biyu to wanda ya yi guluwi wajen tadili wai shi ne yanzu zai tafi wajen wanda ya yi guluwi wajen isba ya mai siya eh? <laughs> waye zai wani nasiha cikin su kawo kowanne yana buƙatar a zaunar da shi a mai sai to shi yana jin labarin bukatar kuce to insha Allah zan kai ziyara shirye da shi na'am fa afrada fi nafsi tashbih wato sai yayi guluwi a wajen kowane tashbihi shi jihar bin safwan hatta kana annahu ta'ala laysa bi shay har yace Allah ba shay'un bane shi kan Allahu shay'un yace la Allahu laysa bi shay an gari wai idan mutum yace Allahu shay'un ya kamanta Allah da halitta ya yi ridda an gari wannan ko saboda mu ne shay'un Allah shi ba shay'un bane amma a wajen ahlus sunna suka ce Allahu shay'un laysa kal ashiya Allah shay'un ne amma ba kaman sauran abubuwa ba an gari kul ayu shay'in akbaru shahada qulillah wani abu ne yafi girman shahada ka ce musu Allah kaga sai Allah ya kira kanshi shay'un ko kul ayu shay'in akbaru shahada qulillah ashe Allah shay'un ne laysa kal ashiya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir an ku kaga Alkur'ani shay'un ne ko ba alƙur'ani shehu ne shi ba ka zalika amma ba kamar sauran abubuwa ba can inda Allah ke cewa wa qabana wa ma qadarullah haka qadarihi in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in basu mutunta Allah gaya mutuntawa ba lokacin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai sauka ma wani mutum da wani abu ba kwata kwata a suka ce Allah bai saukar da min shay'in ba Allah bai saukar da attaura ba attaura shehun ne injila shehun ne zabura shehun ne wani bai yahudu yake Allah bai saukar da komai ba saboda ya yi fushi sai Allah ya ce duka tambaye su kul man anzala kitaba allazi ja'a bihi Musa dura wa hudan linnas kace musu wane ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi haske kuma kuma nura haske kuma shari'a ga mutane kana sai Allah ya kira Qur'ani shay'un a gare ashe Allah shay'un ne na zakar ashiya sannan shi ma siffan Allah shehun ne shi ma misali amma ba kamar ashiya ba amma shi sai inkarin ainihin siffan Allah ya zama to shehun an gane wannan قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله to al'imam abu hanifa Allah ya bazara hama zai ce a farar jaham fi na tashbe jaham ya yi gulu ya wuce gona da iri wajen kore tashbihi sai ya kore ma Allah siffofinsa ga baki hatta qala annahu ta'ala laysa bi shay har yace Allah ma ba shay'un ne shi wa afrada muqatil fi ma'anar isbat shi ma muqatil yayi guluwi a wajen ma'anar tabbatar da sifofin Allah hatta ja'alahu misla khalqi har ya sanya Allah misalin halittansa inna hadha mu'attilun lalle wannan mu'attili ne shi wancan kuma mushabbili ne shi wa in lahuma wa inna lahuma ra'ayayni khabisayni yake lallai su biyun nan gaba ɗaya suna da ra'ayi wanda yake datti dukkan su gaba ɗaya ra'ayinsu datti ne wai wanne ne wanne ne ba shi kowanne shi mai tabbatarwa ba ya ce ya tabbatar da sifa irin na halitta ya tabbatar da wani abu da aka sani wanda ya kore gaba ɗaya shi ne ai duk da hadari malam ai zuwa ne ya hada Allah da halittar nan shi lalata komai shi mu wannan garin kokarin ya kore ma wancan ya cewa sai ya kore sifofin gaba daya ya ce ba Allah ba eh sai samu wannan amuri na'am qultu ai dukan suna da hadari Eh, lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina innal mushabbiha adilul awsani kalla wala nukallihi min awsafihi innal mu'attila adilul buhtani eh, ba za mu ainihin siffanta Allah da siffofinmu ba bai siffanta Allah da siffofi bautan gunki idan Allah mu ya bambanta da halitta ashe ka ce Allah daidai yake da halitta to ba Allah mu bane wani Allah ne can da muka ke bautawa sannan kuma kalla wala nukallihi min awsafihi a'a ba za mu kore ma Allah sifofinsa ba innal mu'athira adil butan lalle mai ta mai tasiri yana bautan kirkiran ƙarya ne kaga duka guda biyu matsala ne man shabbaha Allah al-azima bi khalqihi fa huwa shabihu bi mushrikin nasrani hmm. aw aqala ar-rahmana min awsafihi fa huwa al-kafur wa laysa zal imani duk wanda ya kamanta Allah da halitta to yayi kama da mushriki ba nasari krista da cewa Allah uku ne Allah kaza ne ko kuma ya kore ma Allah sifofinsa wannan kafiri ne ba mai imani bane shi a gana anan ibn qayyim ya kafirta duka bangarori guda biyu na'am na qultu sai na ce ja'am bin safwan hada tilmid ja'ad bin dirham shi da ka katalahu ja'ad bin safwan wannan dalibi ne na al-ja'ad bin dirham a tirmidhi allazi katalahu khalid bin abdullah al-qasri hmm. wanda khalid bin abdullah alƙazari ya kashe shi hijiran annabi na dubu ɗana ɗari da ashirin da hudu ya kashe shi alal zandaka a wani ilha eh, a kan aƙidan zindiƙanci da kuma ilhaji saboda ya ce ya ce Allah bai yi magana da dan Musa ba ji shi sannan kuma Allah ta'ala bai riƙi Ibrahim a matsayin Khalil ba shi Ja'ad bin Dirham ba yace duk mutumin da ya ce Allah ya yi magana da dan Musa ya yi ridda ga ayin Qur'ani karara ba sai mu ce kama tunani anya kuwa da in aka faɗa mana kai mamaki ga malami ya zauna ya lankwashe kafa ce a ina ne Allah ya ce ya yi magana da nan Musa Tun mutumin da ya ce Allah ya yi magana da nan Musa ya rinda to Wala ko da kai hafi ya ka ɗauka cewa kila kuskure ne kila ayan nan baka bance shi da kyau wani ga dai aya karar ko amma ga wani mutum kuma ya ce ba eh tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ga kuma Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya ashe Allah yana magana ko amma gashi nan iri iri ya ce duk wanda ya ce Allah ya yi magana ga wani ya yi ridda duk wanda ya ce Allah ya riki Ibrahim a matsayin Khalil ya yi ridda da kuma ayan nan wata kaza Allahu Ibrahim Khalila to wa'annan ayoyin Qur'ani kuma ayoyin Qur'ani bane kaga mutum zai ta mamaki kila kaga wani babban malamin ka ya faɗi wannan zaka ce a'a to kila dai wannan ba ayin qur'ani bane kila kawai mafarki nake na na doka ayin bari sake dauko qur'ani in duba ko to kaga to shine Khalid bin Abdullah al-Qasri manyan malamai da kai karan wannan bawan Allah da kai karan shi wajen wajen ainihin sarkin mu'minai Khalid bin Abdullah ta ce ga shi nan wani bawan Allah ya zo yana ta gode ma yara kunne yana karantar da su miyagun kidu. kuma a ƙidin sun fara yin tasiri shi zama kai ƙara zuwa gare ka a matsayin ka na sarkin mumine ka duba wannan al'amarin ka ce muna kai ƙaran ja'ar bin jirham ya ce Allah bai yi magana da nan Musa ba ya ce Allah bai riƙe Ibrahim a matsayin Khalil ba aka zo aka tsara mai manyan malamai na tabi'ai suka zauna da shi rasikun aka ce to shi kenan su sake maimaita abin da suke tuhuman shi suka ce suna tuhuman shi da yana inkarin sifofin Allah sannan kuma gashi gashi ya ce Allah bai yi magana da Annabi Musa ba sannan kuma Allah bai riƙe Ibrahim a matsayin Khalil ba aka ce shin daga ke ne haka yake kwaye da gaske kawo hujja ya gama yin bayanansa ya gama bayanansa da falsafa shi bayan ya gama malaman nan suka kure mai gudu suka kai shi bango sai da ya zama to baya iya magana aka ce mai hallaka marfa'un kana da abin da zaka iya tunkuɗe wannan magana naka kana da abin da zaka tunkuɗe magana wa'annan malaman malaman da sun kawo hujjoji kana da wani dalili ya shiru ba ka da dalili ya shiru ka tuba ga Allah ya shiru abin da shike ne to shike ne ko malamai kun gaba aikin ku hmm. ce ku tafi abin ku ku banda da shi suka tafi da suka tafi sarki ya sa aka kulle shi da aka kulle shi sai da ya bari ranar idi ranar idi sarki ya gama yin sallar idi ga mutane yanzu ne ya rage layya sai hau kan mumbari jama'a suna jira mutu a sarki ya yanka dabba sai ce ayyuhan nas zaku takabbala lahu da hayaku Sai ya ku mutane je ku ta layya Allah ya karbi layyanku yace fa inni mudayyin bi ja'ad bin dirham ce lalle ni zan yi layya da ja'ad bin dirham bi annahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhidh Ibrahim khalila domin ya raya cewa Allah bai yi magana da Musa gayan magana ba kuma bai rike Ibrahim a matsayin khalil ba da kowa je ya karayya yana sauka ya kwantar da jarabin dirham ya zaba hashi shine ainihin allama ibn qayyim a cikin nuniyar shi yake wannan bayani yana farin ciki akan abin da yake da sarakuna na musulmi suna yin irin wannan da an rage karfin birya a duniya yace wali ajali za ta hadu ja'alin khalidul qasari yawma zabahir qurbani in qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musa kalimatan yace shakara da hiyata kullu sahibu sunnati lillahi zaruka min akhi qurbani saboda wannan al Qasari ya ainihin yanka ainihin Ja'ad bin ranar da ake layya sai kala Ibrahimu laysa kalilahu lokacin da yace ai Ibrahim ba kalilullahi bane ai kalla wala Musa al-kalima zani sai kai Allah Musa ba ba abokin ba ba abun magana Allah bane Allah bai yi magana da shi ba ba abun magana bane wanda yake na kusa da Allah to da ya faɗi wannan magana aka kashe shi ta ce shakarar da hiyata kullu sahibu sunnati hmm. ce duk wani ma'abocin sunna ya gode ma wannan layyan lillahi da ruka min akai urbani kai madalla da wannan dan uwa mai irin wannan wannan wannan ainihin qurban din mai baiko sacrifice a gane yace madalla da irin wannan sacrifice din haka ake so a gani. to wannan shine abin da ya faru ga Ja'ad bin Dirham a Tirmidhi والجاد أول wani ابتدأ القول da القرآن شي جاءت shi shi ne farkon wanda ya kirkiro magana cewa Qur'ani halitta ne a bakin shi aka fara jin wannan mummunan an na'am ta'dilullah da kuma kore ma Allah sifofin ga Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da fuska Allah ba Allah baya sama al'arshi Allah baya kaza baya kaza shi ya fara yin wannan magana Wani ta'lisu min hadha anna dahman nada bi nafi sifat wato mu iya fitarwa da wannan cewa lalle jiham bin safwan ya yi kira da kore sifofin Allah ina ra'a muqatil bin suleiman yunadi bi tashbih lokacin da ya ga muqatil bin suleiman shi kuma yana kira da tashbihi shi muqatil yana kira kamanta Allah da halitta shi kuma sai ya zo ya kore gaba daya wa yaqulu az-zahabi rahimahullah fi kitabi wannan shine an tunkuɗe bid'a da me bid'a su sunna suna cewa wala naruddu bid'atan bi bid'atin wala nuqabilu tafrid bil qulub ba ma tunkuɗe bid'a da bid'a shi abinda wannan ya aikata bid'a ne sai shi kuma jaham ya zo ya aikata ya ya so tunkuɗe wannan bid'a da bid'a da ba ta tabbata wancan makila ko dai-dai da nashi eh na'am يقول الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي yana cewa a cikin littafin sa Allah ya maza rahama na'am wa kana muqatilu eh, yasbutu isnad ya kasance muqatil wato yana kiyaye isnadi bukatin yana ina kiyaye isnadi wa ya kusa fil jami' bi marwa ya kasance yana ba da kissa yana ba da irin tarihin nan an gane a can masallacin juma'a a can marwa na'am wa qadima jaham fa jalasa ila bukatin na'am sai jaham ya zo sai ya zauna a wajen bukatin ruqatil asabiyya Sai ya zauna sai ya kama jayayya da shi idan ainihin bukatun na tafsiri in yayi irin wannan tashbihin shi kuma sai ya kawo shubha ya warware wannan magana na jihar a na ainihin bukatiya a nan sai ta asubanci ya auku ai wakati shahana sai kiyayya ya auku tsakanin su wal bagaza wato duk gaba da kiyayya ya auku tsakanin su na fawada a kullu wahidin minhu ma kitabun al'aka sai kowanne daga cikin su ya wallafa littafi akan dayan wannan ya littafi ya raddi shi wannan ya littafi ya mai da martani eh. dan bidiya na ma dan bidiya raddi جواب الفوائد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المعوذ الثاني wato mai kanjewa na biyu mu'awuki na biyu abin da ke kanje mutum daga neman ilimi yanzu ana magana mun gama na farko na ikhlasi ko sai na biyu ubu shuhra wa tasaddur wato san shahara da san ainihin jagoranci وهذا وهذا فرع للمعوق الاول وانا ريشي لنا اينجي معوق na farko ولكن يفرد لأهميته ولكن يفرد لأهميته sai dai za a ware shi domin muhimmancinsa an ware shi ana so a bashi muhimmanci sosai san shahara da'an mubila Wabila. eh dan kasancewar shi cuta ne mai wuyan magani cuta ne mai tsanani cuta ne mai annab mai mai mai ainihin musibantarwa la yuslamu min illa man asama la yuslamu minhu illa man asama Allah babu wanda yake kubuta daga gare shi sai wanda Allah ya tsare shi wa qalilun ma kuma kaɗan ne su kwarai da gaske wanda suke yin addini ba dan san shahara ba yan kaɗan ne قال الإمام الشاطبي رحمه الله الإمام الشاطبي المالكي الله يمزر هما يا a آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السنة ƙarshen abubuwa da za su fara sauka daga zukatan mutanen kirki ƙarshen abubuwan za su fara sauka shine san shugabanci wata saddo san jagoranci fa idza kanat niyyatul abd an yashhara ismu idan ya zama to niyyan bawa yana so sunan shi ya shahara ne wa an yartafi a zikiro sannan kuma ambatan shi ya ɗaukaka ya zama ko ina ana ta labarin shi wa an kuna mu'azzaman mubajjalan ya zama to abin girmamawa duk dai abin bajjalawa duk dai abin mutum abin girmamawa dai kullama halla aw rahala duk sanda ya sauka ko sanda ya tafi yana so duk sanda ya sauka a waje ko duk sanda ya tafi daga waje a yi ta kiran sunan shi ai malam wani ba mai ilimin sa ai malam wani ba mai kaza din shi shi abin da yake so a yi ta labari kenan wala hammalahu illa zalik ya zama to ba shi da wata himma sai haka adkhala nafsahu madakhil kabira to hakika ya shigar da kansa mashiga mai hadari irin wannan mutumin ya shigar da kansa mai mashiga mai hadari wa auradaha mawaridan muslika kuma ya gangarar da ita magangara mai hallakarwa A gani son shugabanci idan mutum yana tare da shi wani irin ciwo ne mai hallakar da mutum da gaggawa iyazan billah na'am wa hunaka nususun kathira fi hadha al-mawdu akwai nasoshi masu yawa a cikin wannan mawdu'in wa yakfina an nazkura ba'd minha yana isan mu mu ambaci wani sashi daga cikin sa wa sallallahu alaihi wasallam shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna awwalan nas yuqda yawmal qiyama wato lalle farkon mutane wanda za a yi musu hukunci gobe kiyama mutane uku ne eh, ila ila an ƙara kuma shi yi kuda alaihi eh, mutanen da za a fara musu mummunan hukunci su uku ne ila an ƙara har ya ce wa rajulun da allama na mu'amma da mutumin har yace da mutumin da ya koyi ilimi sannan kuma ya karantar da wannan ilimin wa qara al kuma ya karanta Al-ƙur'ani na fa ne. to wannan bawan Allah sai aka zo da shi ran kashi kiyama fa arrafahu ni'ma fa arrafahu ni'amahu jam'u ni'matin ni'am sai Allah ya sanar da shi ni'amahu ni'imominsa yace na maka kaza wani bani na halicce ka sannan na baka na baka lafiya na baka kwakwalwa na baka ilimi na baka kaza Allah ya sanar da shi irin ni'imomin da ya maza an gane ko na'am eh. fa arafa sai shi wannan bawan Allah ya gane ni'imomin cewa tabbas Allah ya masa wannan ni'ima din qala fa ma fiha sai Allah ya ce to da na baka wannan ni'ima tun da ka tabbatar na baka me ka aikata ga wannan ni'ima din qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu yace da ka bani wannan ni'ima na koyi ilimi na karantar da shi ga sauran mutane wa qara'tu fika al-qur'an na karanci qur'ani domin ka wato na karanta fi sabilillah qala karabta sai Allah ce ƙarya kake ba fi sabilillah ka karanta ba walakinnaka ta'allamta li yuqara wato kai ka nemi ilimi da dan a ce ma malami ka nemi ilimi don a kira ka malami ko a kira ka doktor ko a kira ka professor ustazu doktor shi ne dalilin da yasa sa kai karatu ba ka yi karatu ba ne domin ka amfana da kanka ba ka yi karatu don ka yaki jahilci ba ka yi karatu saboda Allah ba ne wa qara'at al-qur'ana li qala li qala wa qari wato ka karanta qur'ani idan a ce ai shi makaranci ne akwai shi da hadda ai shi gangaren ne wajen qur'ani dalilin da yasa karanta qur'ani kenan kila to alhamdulillah mutane sun fada ba shi kenan ba shi ke hankalin ya kwanta mutane sun riga sun yabe ka sun kira ka gangaran kuma ka shahara shi kenan ladan baka da wani lada a wajen Allah sun ma'umira da yi fasu ba a wani sannan sai aka yi umarni da shi sai aka ja shi akan fuskar shi an kibar da shi kaza fuskar shi na kaza aka ja shi akan fuskar shi hatta urke fil har ya zamanto an jefa shi cikin wutar jahannama وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن كربو لك عمر بن الخطاب الله يقال مشي يدا يشي من الله صلى الله عليه وسلم يشي يظهر الإسلام wato musulunci yana bayyana musulunci zai yi rinjaye zai bayyana hatta takhtalifal tijjar fil bahr har yan kasuwa su ringa ainihin sabawa a cikin teku wannan ya ya siyo wannan ya dawo shi ne takhtalifal tijjar za su ringa mayewa wannan ya je dubai yaje ya siyo kaya wannan kuma lokacin shi kuma shi kuma za shi an gane wannan ya je china wannan kuma za shi ne wannan kuma zai dawo ne sai su ringa suna yin ne eh ta hatta taqud al-khayl fi sabilillah har ya to doki yana kutsawa fi sabilillah cikin tafiya ma yanzu har kaunin ya al-qur'an sannan sai wasu mutane su bayyana suna karanta al ya yaqulu man aqra'u minna sai ya riga cewa wane ne fi karatun qur'ani man a'lam nan gaba daya wane ne fi mu karatun qur'ani waye fi da hadda duk garin nan gaba daya waye fi mu ilimi sai riga alfahari man afqahu minna waye fi mu sanin fiqhu an gano wannan sai mutum ya riga alfahari shi ya fi kowa sanin fiqhu shi ya fi kowa haddace qur'ani shi ya fi kowa kaza nan sun maƙala li ashabi sannan sai ya ce cewa sahabbansa ai cewa annabi ya ce cewa sahabbansa hal fi ulaika min kai shin irin wayannan mutane tare da su akwai alkhairi eh akwai alkhairi ga irin wayannan mutane masu alfahari alu Allahu wa rasuluhu a'lam kace to Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon ka fi sani qala ulaika minkum min hadhihi al-umma sai da cewa wayannan mutane daga cikin ku ne daga cikin wannan al'umma ummatul ijaba musulmi a cikin za a samu wayannan mutane wa ulaika hum qudunna wayannan mutane su ne kermami na wutan jahannama su ne kamar icce da ake hurawa ake hura wuta da su imam tabarani ya ruwaito a littafin shi al-awsat wal bazzar bi isnad la ba'sa sannan imam al ya ruwaito da isnad la ba'sa bi isnad hasan wa da al albani albani ya na hadisin hasan ne ligari fa hadha al hadith yufiduna an al udba inda wannan hadisi yana amfanar da mu cewa lalle jiji da kai inda ma yusabu bihi dalibul ilm a lokacin da aka musibantar da dalibin ilimi dalibin ilimi ya zama yana jiji da kai ya yuzurruhu ila al-kibr to jiji da kai yana janyo dalibi zuwa ga girman kai in kana ji da kanka duk garin nan ba wanda ya fi haddan qur'ani duk garin nan ba wanda ya fi sanin fiqh kaza kaza to yana janyo mai yana janyo girma yana janyo mutum zuwa ga girman kai wal quluwi fil ard yana janyo mutum zuwa ga dawaka da wurin kasa yanzu mutum yana sanya a ce shi ya kowa watarafi ala ibadillah ko mutum zai ringa ainihin alfahari yana daga kai ga bayan Allah yana nuna ɗaukaka akan bayan Allah wa yamna'uhu min dukhulil janna kuma irin wannan gaba ɗaya yana hana mutum shiga aljanna na'am qala jalla dhikru Allah ta'ala wanda ambatansa ya ɗaukaka ya ce tilka darul akhirah wannan gidan lahira din wato mun sanya ta ga wayannan wanda ba sa neman ɗaukaka a doron ƙasa wala fasada ko ba sa neman yin barna wal aqibatu lil muttaqin wato kyakkyawan ƙarshe ya tafi daga wa ga masu takawa Allah ya samu a cikin su da fi في حديث an عن النبي sallallahu alaihi wasallam za mu soke littafin da yarbani? na'am na'am to da za zai fita daga zukatan salihai ba da zai sauka zukatan salihai ya sauka cikin su za a samu mutanen kirki suna son wannan abun bulugul maram daga idan mutum na jiji da kai ya yi karatu kuma inda mutum yana jiji da kai yana da girman kai girman kai yana kange abubuwa da yawa tunda mutum na ganin ya fi kowa ya kuma shi kenan eh a ko baya ba in bai sani ba kawai shi kenan zai tsaya cikin jahilci بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب المساقة والإجارة باب مساقنشي da kuma ijara wato ban ruwa da kuma ainihin ijara ijara shine jinga a ɗauki mutum haya ya zo ya yi wani abu misali وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمل أهل خيبرة منذ صلى الله عليه وسلم يسن يمتانا خيبرة أيكي بشكل ما يخرج منها من ثمر أو رب رب ربن أبن ده زي فتور غريسة أنا أين جين يعين إتاتشي أو زرعيكا cewa mutanen kaibara yahudawa za su yi noma in suka yi noma za a raba da su da ainihin gwamnati na musulunci in suka noma buhu goma za su karbi za su ba gwamnati biyar su su rike biyar an gani asali shi haibara garin yahudawa ne a lokacin da manzan Allah ya yaƙi haibara ya zamanto an ci su da yaƙi annabi ya so ya kori yahudawa daga wannan gari na haibara sai yahudawa suka roƙi annabi cewa da Allah ya kyale su su ci gaba da wannan noma din za su noma abin da aka samu sai a raba daidai an gane wani ko to shi ne annabi ya sa su yanzu yanzu filin na waye filin na musulmi ne garin na musulmi ne gaba daya to su din nan za su kawo abin da za a noma a noma kuma za su yi aikin in suka kawo abin da noma kuma suka yi aikin abin da aka samu sai a raba daidai an gane yanzu wannan gari ba garin su bane ya zama ya zama to darul islam muttafaqun alayh na mufi riwayatin lahuma fa sa'alu an yukarrahu biha a cikin wata ruwaya sai suka tambayi suka roƙe shi da Allah ya tabbatar da su akan haka ala an yafu amalaha amalaha akan za su isan mai aikin ya tabbatar da su akan haka su za su isan mai aiki su suna da rabin mai rabin 'ya'yan itace wannan shine musakanci hmm. su za su kula za su yi ban ruwa za su cire ciyayi za su yi kaza za su dinga dai kulawa da gona har gonan ya ya fito da sauransu qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nabi ya ce to za mu tabbatar muku a gare za mu tabbatar muku da ita ala zalika ma shi'na za mu tabbatar muku da ita akan haka yadda aka sharadi iya inda muka ga dama to karkashin wannan ana iya yin ijara ko a yi musakanci kan wani ajali majhul ajali majhul idan za ku idan mutum zai bar ruwa shin za a sanya mai lokaci ko ana iya cewa kawai ya ta yi kawai ba tare da lokaci ba to wani hadisin annabi ya ce nukiru kun biha ala zalika ma shi ina za mu tabbatar da ku akan haka iya lokacin da muka so ma aikin da aikin da ne lokacin da zo zai karɓo ne eh to yanzu kenan in za ka yi aiki da mutum yanzu za ka sa mai time na karɓewa ba Eh? yau wannan yarjejeniyar da suka yi agirmin na yin noman na yin wannan musakancin za a kyale su suka shiga da iya lokacin da sarkin muminai ya gani ba a sanya lokaci na shato nan da shekara goma wato in shekara goma ya ce kasi a sake renewing ana so a ci gaba kaza ku irin wannan mun ba ku wannan waje na shekara goma mu ci gaba da yin wannan yarjejeniya amma bayan shekara goma za mu duba mu kai yiwuwar mu ci gaba ko a fasa wannan kuma ba a sa musu lokaci ba kawai su ta yi an gane wannan ko suna cikin dardar an sanya ajali wanda yake majhul to a irin wannan ya halarta. an gane wannan ko sai suka tabbata akan haka hatta ajlawun umar har umar ya kore su radiyallahu an me yasa umar ya kore su manzo Allah bai kore su ba sai da tambaya ya tambaya manzo sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake raye yayi magana a cikin hadisin da zo cikin sahih bukhari la ukhrijanna yahuda wan nasara min jazirat al-arab hatta la ada'a illa musliman da sannu zan fitar da yahudawa da nasara daga jaziratul arab har ya zamanto ba zan bar kowa ba sai musulmi annabi zai kori duk yahudawa da nasara daga jazira har ya zamanto babu wani addini sai musulunci a wannan jazira din an gano wannan ko to manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wannan alƙawari cewa zai fitar da su sai Allah ya ɗauki ransa bai samu yayi ba abubuwa sun dauke mai hankali sosai da wasu shagulgula har ya rasu to da ya rasu bai samu yayi ba sai kuma abubakar ya hau mulki da abubakar ya hau kan mulki shi ma kazalika an gane ku sai shi ma abubakar da ya hau mulki shi ma shekarun da ya guda biyu shi ma ya shagaltu da wasu abubuwa da yawa bai samu ya yi ba shi ma hayyarar su sai umar ya hau kan mulki to da umar ya hau kan mulki a lokacin ne umar bayan wasu lokuta sai umar ya zo ya kori yahudawan gaba daya malamai sun ce yana daga cikin hikimar da ya sa manzo Allah bai kore su ba ana so musulmi su masu kware wajen noman dabino saboda ba yahudi ya kware wajen noma sosai har yanzu a duniya an ba masu noma irin isra'ila to saboda haka in suka noma dabino za ka dabino ya zama wani irin gangariya sosai saboda haka ana sa musu ido ana gani ana gani to zamanin umar da ya ga cewa an kware arganiya sai sallame su dama kana iya ba da contract ka ɗauko malami wanda ya kware akan wani fanni na ilimi a gane ka ɗauko wani arni ya zama to yana karantar da mu yana karantar da zarar mun iya shi ne sai mu shi to mu ce to ai aikin da Allah ya saka da alheri kawai ya biya shi kara gaba an gano wannan ko sai a janye wannan contract din eh bari mutum Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dafa ila yahudi khaybara nakhla khaybara manzo sallallahu alaihi wasallam ya mika ma yahudawan khaybara iccen dabinan khaybara na wa ardaha ya mika musu filin wato ah, filin khaybara din ala an ya tamiluha akan cewa su aiwatar da ita su yi noma su aiwatar da ita daga dukiyar su kudu da kudin za su yi su sai ainihin wato a su zai iri da komai da komai abin da za su yi amfani da shi wajen noma wannan shatar samalin amma suna da rabin abin da suka noma a gani suna da rabin 'ya'yan itace wanda suka noma kun gane ko wannan shi ne saboda haka kaga da wannan kenan ya halatta irin wannan ya zamanto kun ga anan wajen kafirai sun zauna a garin musulunci suna ta noma to idan maslaha ya hukunta a kyala kafirai a cikin daular musulunci saboda ana fa'idantuwa da su yaya misali yanzu mu ɗauko kamar daular musulunci ne sai mu ga babu wanda ya iya ainihin ilimin physics ko ba wanda ya iya chemistry da kyau a cikin musulunci, misali sai muka ɗauko wani wani Armi wanda ya ƙware kan wannan fannin sosai muka ɗauko shi contract an gani ya halarta a bashi a cikin garin musulmi ko bai halarta ba irin wannan har a lokacin da za mu iya to idan aka bashi yana halarta wasu daga cikinmu su kai mishi hari kashe shi ko abin da ya kamata wannan baya halarta tun da ya riga ya shigo contract ƙarƙashin dole musulunci sarkin musulmi ya shigo da shi to dole ne mu bashi kariya har sai ya gama wannan contract nashi in ko muka taba shi to mun ci amana Allah ta'ala ba zai kyale mu ba an fahimci wannan ko Allah shi taimake mu na'am saboda kuma sunna Imam Ahmad eh. bayan ya yi girma, zai ba shi wani Eh, amma ba irin wannan bane ai shi ba musakanci wannan ko ko kuma ne da shi eh na wai abin da magana ka dai ba musakanci wannan shi irin yadda kauyawa suke yi mutum yana da gona bai da ainihin kuɗin da zai iya nomawa sai ya karɓi kuɗi wajen mutane ya noma daga baya in ya noma sai ya ba su buhunguna ko kuma ya ba su hatsi gwargwadon kudin su ko ba ka ba ba ba aron gona ba a aron gona kake magana yi ya ma zai bani ne kaga maganar kuɗi ya halatta ko shi ne ijara mutum ya aru gona ya ringa biya duk wata yana ko duk shekara ya biya ya halarta. shi kuma wanda za a bada hatsi in dai hatsin da za a noma a wajen ne zai bayar to akwai matsala zai iya yiwa hatsin bai yi kyau ba noman bai yi kyau wato ya za a yi kawai to an abin ya lalace duka ba bai halarta ba irin wannan sai dai ya ce to zan baka shinkafa kawai buhun shinkafa ko an noma ko ba wata kawai nawa zaka ba buhun shinkafa daya amma kada ya ayyana buhun shinkafan gonan kawai da zarar shekara ya yi ba ruwana da gonanka ya yi kyau ko bai kyau ba ina ba buhun shinkafa da kashe zaka ka bani mai koshi shi kenan an gane na bismillahir rahmanir rahim wa alaikum salam garin ya zama garin musulmi ba ya bane yanzu fili ya zama na ka wani yana so ya zama da shi ba garin su bane a yanzu yanzu an kwace ba a ce dole musulunci ko ba garin ya koma na musulmi da can su ne suke garin su yanzu an ci da yanki da za a fatattake da su don Allah ya kare su ci gaba da yin wannan noma sai a raba shi ne kafiri in yana zaune a cikin garin musulmi wato azar kafiri dan kasa ne haifafe ne a garin amma kafiri yana so ya zauna a bashi ya yi addini shi ya kaza ya kaza ya kaza zai rinka bada wani abu ai wannan ba wannan noma yin ba abin da ya noma da jiziya. shi noma shi wannan kuɗin jiziya daban ne wannan kuma noma daban ne eh na'am eh ba a ba suna ɗaukar shi babin sanadi ne idan mutum ya bayan kamar ya bayan ne nan gaba in ka noma sai ka ba shi gurgunan abin da ya bata na kuɗi in ya ba da dubu hamsin ne sai ka ba shi gonguna gurgunan abin da ya bayar bayan ka bayan ka gama nomawa نعم بسم الله الرحمن الرحيم والخوارج والروافد وغيرهم قد يوافقونهم إذا كان barra وتو خوارج da kuma rawafid da wasunsu sukan goyi bayan su in sun kasance in ya kasance mai da'a ne shi wa kan la hum idza kana abubakar laysa barran inda al-wafiq wato wani lokaci kuma ba zai ba zai muwafaka da su ba in ya kasance abubakar ba mai da'a bane a wajen shi'a su ɗaya shi'a ba su Abu abubakar mai da'a ba ko umar abubakar da umar ne laysa barran inda al-khawarij haka nan shi ba mai da'a bane a wajen yan shi'a wa ali laisa barran inda kawari. shi kuma aliyu ba mai da'a ne wajen kawari, ko ba ba shi yan kawari suka ce aliyu kafiri ne shi an gani babu babu sahabin da yan khawarij suke kyama kamar aliyu kamar da yan shi'a babu sahabin da suke kyama kamar abubakar da umar na'am lakin sifatil umum la yukhalifuna fiha eh, kaunihi barran wato sai dai siffofin a dunkule ba sa sabawa a ciki kaunahu barran kasancewan shi mai da'a ne shi nam lakin yukhalifuna sai dai suna sabawa ne fil fajir ga fajiri so in dai shugaba ya zama to fajiri yan hawari suna ganin yayi ridda shugaba in ya zama to fajiri to yayi ridda jinin shi ya halatta to dole ne a cire shi a sa wani a wajen su al-khalifa al-fajir al-ja'ir al-zalim al-fasiq hada ma fajiri karkatacce zalimi fasiki a zama dama khuruj min da'irat al-islam wannan matakar bai fita daga da'ira ta musulunci ba wala yajuzu al-khuruj alayhi baya halatta a yi tawaye a gare shi bi halin min al-ahwal ta kowane hali duk fasikancin sa in dai bai fita daga cikin da'irar musulunci ba baya halatta a mai tawaye ta kowane hali nam wa warada fi a ahadithun kaseera wato hadisai da dama sun zo game da haka daga ciki akwai bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa da'a mun yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan ji da biyayya fil usri wal yusri a cikin kunci da kuma sauki muna cikin kunci mu ji mu biyayya muna cikin sauki mu ji mu biyayya wal mashit wal makka ina Najeriya za su iya yi ko ɗan Najeriya suna iya biyayya ga shugaba cikin kunci in suna cikin kunci zaka suna zage-zage suna guna-guni shugaban nan ya samu cikin yunwa shugaban nan ya samu cikin fitina shugaban nan wallahi ba za mu ƙara zaben shi ba shugaban nan kaza kaza in suna cikin kunci ba za su taɓa tsaya ɗan Najeriya bai da hakuri yana cikin kunci shi in za ka yi mulki ɗan Najeriya yana son kawai nan take kawai ya ji daɗi an gani, to duk shugaban da zai ce to ai yana so ya gina al'umma nan gaba da za a ji daɗi ɗan Najeriya baya tare da shi ɗan Najeriya sha yanzu amma waye ba ya cewa sha yanzu magani yanzu shi ne Najeriya to kaga wannan hadisi annabi ya nuna mana shugaba a yi masa biyayya cikin kunci da sauri ko da shugaban kaga ya saka cikin kunci ka yi haƙuri ko ya saka cikin sauƙi ka yi haƙuri wal manshar wal makara da kuma lokacin nishaɗi da lokacin ƙi a gane duk shugaba in ya saka cikin kana cikin nishaɗi kai wato kai mai biyayya wala na kana cikin haka nan lokacin da shugaba ya yi babakere da dukiya ko ya yi babakere da mulki ya mamaye shi kadai ya hana sauran mutane duk a yi ta haƙuri wala nunazi'a wa Allah nunazi'a al'amara ahlahu hatta karu to ina mutanen da suke cewa jama'a cewa to ai kamar a wannan zamanin shugaba ya sa hukunci za mu iya yin zanga-zanga saboda ai zanga-zanga tsarin demokarasi ya goyi bayan zanga-zanga shugabannin sun yarda yana cikin tsarin mulki mai tunda yana cikin tsarin mulki na demokarasi in muka yi mu saba ba to me za mu ce kan wannan eh ai shugaban da yake kan mulki in kuna zanga-zanga ya san cewa tsarin zanga-zanga yana rubuta a cikin tsarin birki. in kun yi ba saba mai kai ba eh? ya halatta a yi zanga-zanga na? su shi ne abinda wasu 'yan sururiya ba su fahimta ba 'yan sururiya ta ce ɗaya zanga-zangar su kansu shugabannin suka rubuta a cikin tsarin mulki cewa idan an shiga haƙƙinka kana iya fitowa kai zanga-zanga eh sun rubuta to ina kuma in suka rubuta cewa ya halatta a yi luwaɗi in suka rubuta ya halatta a yi auren jinsi shikenan sai mai tayi mace to tunda dai shugabannin sun ce auren jinsi ba matsala shikenan sai mai la ma dama wannan abin ya saba ma shari'a ko da an rubuta a cikin tsarin mulki ba za mu yi ba an gano wannan ko haka zanga-zanga a taɓa samu zamanin sahabbai ko zamanin tabi'ai ko wasu daga ciki shugabanni sun bata musu rai ko sun sa su cikin kunci a ga ainihin sahabbai suka ci kwali suna ta yawo a titi suna ihu ko tabi'ai shi wannan zanga-zanga wato sharri ne gaba ɗaya yana haifar da fitattunu da yawa akwai wani zanga-zanga suna kiran zanga-zanga ta lumana ko shi ne bai halatta ba a daga tuta ana tafiya a hankali a hankali ana ɗan kalan tausayi haka to ko shi ne ko shi ne bai halarta ba wani lokaci daga buɗe kofar wannan zanga-zanga a hankali a hankali sai ga zanga-zanga babba ya faru babu zanga zanga da ya halatta a musulunci mu a matsayinmu na musulmi an dabaibaye mu da umarnin shari'a ne sai abin da shari'a ya zo da shi za mu yi abin da ya saba ma shari'a ya saba ma shari'a kawai Na, wa an la zai al'amura ahlan cewa kuma kada mu yi jayayyar shugabanci ga ahalin shugabanci wanda yake kan mulki kar mu jayayya da shi sai kun ga kafirci baro baro sai kun ga alkufra albawaha kafirci baro baro wanda babu tawili idan kafirci akwai tawili ba in ya zama to kafirci ne amma an yi sabani a kan shi wasu malamai suna ganin kafirci ne wasu na ganin kai akwai tawili ba kafirci ba ne za a yi tawai la dole ne sai mai sai kafirci ya zan bawa wanda kowane malami ya yadda kafirci ne amma wannan malami ya ce kai gaskiya shugaban nan wato baya sallah wani lokaci sai shugaban da baya sallah wani lokaci daga gangan yaban sallah ya hukuncinsa mazhaban hambaliya sun ce kafirun mazhaban malikiya sun ce sai idan ya halatta hakan idan ya ce sallah wajibi ne amma kawai wato na san saban Allah ne ya saba na yin sallah to wannan mutumin musulmi ne shi mai saban Allah an gane wannan ko annabi ya ce wato sai in kafirci ya bayyana tunda akwai sabani ga kafircin sa a nan wajen shugaban da baya sallah amma ya yarda da musulunci ya yarda sallah wajibi ne a kan shi hmm. to wannan ba a kuruji gare shi kun wannan ko me ya faru in kai ka ce kafirci to ni ba na ce ba kafirci bane in ku za ku yi kuruji mu kuma za mu za mu goyi bayan shugaban haka anan wajen sai a ce zubar da jini tsakanin musulmi saka matsala in an yi sabani zai kawo zubar da jini tsakanin musulmi tunda ku da kuce kafirci ne mun ce ba kafirci bane da zai rayu in kun dauki makami mu mu dauki makami mu ce wallahi in kun yaƙe shi ma sai mun yaƙe sai yaƙi ya zama tsakanin musulmi da musulmi yana daga cikin dalilin da yasa aka ce kada a yi wannan kuruji an samu sabani sai kafirci ya fito karara fala ya zuwa da kuruji da amma bala ga bin baya halatta yin tawaye a gare shi duk yadda shugaban ya kai na fasikanci duk yadda ya kai na fasikanci ba mai kuruji na'am in kufur ya zamba wa kamar ya ce kai sai ce wallahi shi bai yarda da qur'ani nan ba shi ba qur'ani nan yana ganin an saukar da shi ne ga larabawan kauye bai dace da ainihin ci gaban wannan zamanin ba wannan magana da ya faɗa kai tsaye kufur ne ba wahan a nan wajen babu wani malami da zai sabani a kai shi to sai zaman to yana da irin ƙarfi sosai yana da makami yana da sojoji masu fushi da fushinsa to yanzu za a yi ko mu din nan da za mu cire shi din nan ba da ƙarfi sosai a nan wajen babu istida'a dama sai an samu istida'a ko da kufurin bawa ya zo sai an samu iko in ba shi da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha inda ba su da iko na'am sai Wani ta kashe shi mana kashe fi masail hadi wal jihad بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشبهات الأولى shubhan farko anna hakimal muslimin la yasahu ahadahu bil kafirin lalle sarkin musulmai shugaba wanda yake na musulunci baya halarta ya kulla wani amana wani alƙawari ga kafirai wala amana lahu duk dai ya kulla alƙawari ko amana gare su illa idza kana yahkumu bi kulli shari'a wai sai dai idan yana hukunci da dukkan shari'a wannan wata shubha ce wai shugaba na musulunci in ji wayannan yan hamasa ba ya inganta ya kulla alkawari da kafirai ko ya kulla amana da su sai in yana hukunci da dukkan shari'a idan yana hukunci da wani bangaren shari'a ba ya hukunci da wani bangare to bai halarta ya kulla amana gare su fa'in taraka al-hukm ba da shari'a idan shugaba ya bar hukunci da wani sashen shari'a wa hakama bi ghairi ma anzala Allah sai ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wala yasihu ahad to wannan alƙawarin shi baya inganta wala amana ko amanan shi li'annahu kafir domin shi ba shugaban kafiri ne shugaban da baya hukunci da shari'a gaba kire wace da kafiri ne shi haka ne ko shugaban ya zama to baya hukunci da dukkan shari'a da yarda ba bai za bai yarda ba yawa ya yarda da shari'a ko ya yarda shari'a musulunci shine shari'a shine adalci kuma shari'a musulunci ya fi dukkan shari'o'i gaba daya amma kawai baya yi ne saboda san rai tunda baya yi ne saboda san rai a nan wajen sai dai zaman to fasiki ko azalibi ba kafiri bane wanda ya fita musulunci to su kuma yan hamasa sun kafirta shi a fatu minu da bi ba'adil kitab wa tafuru alaka wani ayar zai kawo wa eh, tafuru bi ba'ad fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya an gane kaga anan an ce imani idan mutane idan mutum yayi imani da wani sashen littafi sai ya karyata wani ya kafirta amma nan wajen ba wai ya karyata bane yayi imani a zuciyar shi sai dai bai aikata ba misali mutum ya yarda sallah wajibi ne amma bai yi sallah ba ko mutum ya san zina haramun ne amma ya yi zina kaga wannan ba wai ya halasta zina bane amma da zai ce zina haram ne a zina halal ne bai taɓa yin zina a duniya ba zai ce zina halal ne kafiri ne shi kun gano nan? yawwa um fala su san dima al kafirin bi ahdi wala wato ba a tsare ainihin jinin kafirai da alƙawarin sa ko da amanan shi wa hadhihi shubuha so yayi radawai eh. wannan shubuha hiya ubdatu shubuhi shine kinshiki shine mafi girma daga cikin shubuhansu allati nuna haula wanda suke kaiwa ko kaiwa da komowa a gefen ta ai shugaban nan baya hukunci da shari'a musulunci gaba daya haka shugaban nan yayi ridda tunda yayi ridda duk alƙawarin da ya kulla ba za a ba za a saurara alƙawarin ba وهي تدل على جهل واضح بالكتاب والسنة ونصوص الأئمة wannan yana nuni akan jahilci a bayyane da kitabu sunna bai san kitabu sunna da kyau ba bai san nasoshin shugabannin nasoshin malaman mu ba wa ilaikar rad ala hadhihi shubha shubha karki raddi ga wannan shubaha ta fuskoki da yawa alwasf alawwal fuskan farko annal ma'ruf an salafi wato abu ne sananne daga magabata wal mashhur anhum abin da ya shahara gare su adamu tafsiri wal hakim bi ghairi ma anzala yawa wannan karatu da muhimmanci sosai yan uwa fahimce shi abu ne sananne a wajen salaf abu ne wanda ya shahara a wajen su rashin kafirtawansu Da shugaba wanda ya hukunci bi gairi ma'anzalallah ba sa kafarta shugaban da ya hukunci bi gairi ma'anzalallah illa idan ta halla zalik sai ya halatta wannan sai shugaban ya ce yin hukunci bi gairi ma'anzalallah ya halatta to a nan ne shugaban ya zama kafiri amma don kasancewan a aikace yana yin hukunci bi gairi ma'anzalallah bai zama kafiri ba kama ce yanzu masu mulki a Najeriya tun daga shugabannin ƙasa har zuwa gwamnoni hukuncin da suke wani irin hukunci ne eh? kaga tsari ne wanda abraham lincoln ya kawo tsari ne wanda ɗan adam ya kawo daga cikin alkawanin alwada'iyya ko to mutumin da yake mulkin in ya ce maka tabbas wannan mulki ya fi na ƙur'ani tabbas wannan mulki ya fi na musulunci mulkin musulunci bai dace da wannan karni na ishirin ba ah? kaza kaza mulkin musulunci yana danna yancin adama ko abin da ya kama da wannan wannan yaya a nan ne ya zama to kafiri ko yana zalla ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin haji kafiri ne shi amma wato yana yin mulki da demokrasi amma ya san cewa demokrasi ba daidai ba ne ya san demokrasi tsari ne na jahiliya demokrasi tsari ne na dahut wannan musulmi ne amma me shi ne كما نص على ذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله كما يند الشيخ عبد العزيز ابن باز wato yayi nassi akan wannan Allah ya masa rahama su kala inda yake cewa ammal qawanin allati tukhalifu shar amma tsarin mulki wanda ya saba ma shari'a wala yajuzu sannuha baya halatta a sunnanta wa mutane ita baya halarta a sunnanta wa mutane ainihin tsarin mulki wanda ya karo da addini fa idza sunna ya قانونا يتضمن أنه la حد ala الزاني idan aka sunanta wani tsarin mulki wanda ya kunshi cewa babu haddi ga mazinaci idan mutum ya yi zina in bai taba aure ba babu bulala ɗari in ya taba aure ba magana a jefe shi idan an tsara doka irin wannan doka ɗin aula haddi ala ko babu haddi ga wanda ya saka cewa idan mutum ya saka sai dai a ci taron shi ba magana in ya saci abin da ya kai rubu dinar a yanke mishi hannu aw la haqq ala sharib al khamr kuma babu haji ga mashayin giya kawai mutum ya sha giya kawai ba ai ai ra'ayin shi ne kawai tunda yana son ya sha giya a kyale shi ya sha giya ya wala fa hadha qanunun batil wannan tsarin mulki ne ba ce wa idza tahallahu al wali idan shugaba ko gwamna ya irin wannan tsarin mulki ya shugaba shi yana sallah yana komai na musulunci sai ya halasta tsarin mulkin da ya ce babu haddi ga mazinaci babu haddi ga barawo babu haddi ga kaza kaza to wannan shugaba ya kafirta لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع saboda kasancewar shi ya halarta abin da ya saba ma nassi ya halarta abin da ya saba ma ijma'i wa hakaza kullu man istahalla ma harrama Allah min al muharram haka duk mutumin da ya halarta abin da Allah ya haramta daga cikin muharramat abubuwan da Allah ya haramta wanda aka yi ijma'i a gare ta ko da ba shugaba ba ne shi fa huwa ka bi zalik yana kafirta da wannan wannan shine maganan al-allama ibn ba za mu ji na sauran malamai abin da ya shafi wata da hukunci eh. wannan da ya fi kansa da makaranta a baya lallai ne shi shugaba da mai shugaba ya da su abin da kasan zamu hakuri da shi abin da ku samu zamu yi hakuri da shi ba lallai bane sai shugaba ya ya ya sunnanta duka wayannan in dai ba wai ya tsare ta su ba shikenan sai dai ta mai nasiha abin da ya ga Allah ya bari eh. Allah shi taimake mu na'am ana dai ƙara tunatar da yan uwa muhadara yau da za a gabatar a Boston nan masallacin da yake opposite din police station na Boston Ngosunusi saboda haka ana ga yake yan uwa tsakanin magrib zuwa isha yau din nan insha Allah Allah ya ba mu iko zuwa Allah shi taimake mu eh da